shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba kamfanin mai na ƙasa wato nnpc umarni cewa ya rika mu'amala ko tattaunawa ta kud da kud tsakaninsa da kamfanonin mai na 'yan ƙasa waɗanda a yau suka ziyarce shi domin jinjina masa akan irin matakan da yake ɗauka na farfaɗo da albarkar mai da kuma tabbatar da mai ya wadata kuma najeriya ta ci gaba da cin albarkacinsa ba tare da wata matsala ba shugaba muhammadu buhari ya ɗauki lokaci mai tsawo wurin sauraren su 'yan wannan kungiyar ta masu fitar da mai da iska gas na 'yan ƙasa najeriya domin fahimtar bukatunsu da kuma irin matsalolin da suke fuskanta da wani irin mataki ya kamata gwamnati ta ɗauka domin inganta aikinsu da kuma tabbatar da an warware matsalolin samar da mai a cikin ƙasa da kuma wanda ake turawa zuwa ƙasashen ƙetare ganin irin matsaloli da ake ci gaba da fuskanta lokaci zuwa lokaci akan samar da mai a Najeriya da yake neman ya zama kayar kifi a wuya a wannan sabuwar gwamnati. Ga dai ƙarin bayani da ɗaya da cikin shugabannin wannan ƙungiya ta masu fitar da mai da iska gas 'yan ƙasa Najeriya suka yi manema labaru bayan da suka kammala ganawa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ɗazu a Abuja. sunana Abdullahi buka Sarkin Kudu. Ina wani kamfani da ke cewa Seven Energy da Frontier Oil. Wanda kuka gani a nan abokan aiki na mun zo muna wakiltar kungiyoyin masu fidda mai da gas natural gas a nigeria muna zuwa mu ga shugaban kasa mu yi mishi godiya mu nuna mishi cewa muna nan ko muna fatan za mu yi aiki tare da gwamnatin wannan a haɓaka abin da muke yi a duba a ga abin da suke ƙasan nan a duba a taimaka yadda za a fidda abin da yake so ya zama an ba da hanyar da za a bi ƙasar nan ta samu abin take nema na albarkar mai ko fuddo shi man ko kuma fidda gas wanda ake amfani da shi wajen eh, eh, samu abin nan eh, lantarki wanda ƙasar nan take nema muna roƙon shugaban ƙasa an za a tsara komai a tuna da mu duka mutane wanda suka je suka fidda abubuwan da za su yi suka kawo kuɗinsu suka sa a ƙasar nan suka shuka suna neman yadda za a ƙara wannan a haɓaka shi don duk abin da muke yi muna yi ne saboda kasar nan ga dukkan alamu dai shugaba muhammadu buhari a shirye yake ya yi amfani da wannan kamfani mai na ƙasa wato nnpc domin haɗin gwiwa da kuma taimakawa wurin haɓaka ayyukan da wannan ƙungiya suke yi komai zai wadata a najeriya kuma 'yan ƙasa su yo sama a rage danne su kamar yadda ake fuskanta a yanzu inda ya ba su tabbacin cewa za a inganta sha'anin tsaro da kuma tabbatar da an shiga tsakaninsu da masu hada-hada ta bayan fage domin a tabbatar da gwamnati ta yi amfani da sanannun kamfanoni domin samar da mai a cikin najeriya da kuma wadata ƙasa da shi har ma ya fita zuwa ƙasashen waje amma kamar yadda alhaji abdullahi bukar sarkin kudu yake bayyanawa eh, in ka tuna nan da shekara biyar abinda kamfanoni 'yan ƙasa suke fidowa shekara biyar da da suka wuce nan ba bai kai dubu goma ba yanzu a cikin shekara biyar suka wuce ya kai dubu ɗari biyu saboda haka ba ƙaramin tashi ba ne ba kuma abin da muke fata cewa daga nan zuwa kamar shekara a ƙara wani shekara biyar ɗin in abu nawa muke samu sun samu za mu kai har miliyan ɗaya tunda ita ƙasar nan gaba ɗaya tana fatan cewa man da ake fakowa da ƙasar nan ya kai miliyan uku a kowane rana abin da muke nema shine a ce za mu furta abin da zai kai har miliyan ɗaya daga su waɗannan mutanen da muke wakilta a yau. Alhaji Abdullahi Bukar Sarkin Kudu kenan shugaban ɗaya daga cikin kamfanonin mai da suka kafa ƙungiyar masu fitar da mai da iskar gas a Najeriya bayan suka kammala ganawa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya. Shugaban ƙasa ka taimaka, dan Rasulillahi. Dan Allah, dan Rasulillahi. amina baban sali eh don bangaren mayin fetur wallahi ba da fetur